na da shekara 1438 daidai da 20 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 138 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al al muhaddis al-mufassir al abu abdullah muhammad bin abi bakarin zurai ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mausu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin rayuwarsa da addininsa da abubuwan da ya karantar na mu'amala da ibada da sauransu malamai suna jinjina ga al'imamu ibn qayyim al-jawziya duba zuwa ga wannan katafaren aiki da ya yi, musamman saboda la'akari da cewa ya rubuta littafin nan na zazul ma'adi yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji yana nesa da littafan shi da iyalansa da kayan aikinsa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi har yanzu dai ba mu gushe ba muna bibiyan al'imamu ibn hazmin ibn qayyim al-jawziya rahimahullah a inda yake kawo mana maganganu da ainihin bayanai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da aikin haji zamu tashi a inda yake cewa faslun qala ibn hazm yace ga wata gaba ibn hazm al-zahiri rahimahullah yace wa tafat ummu salamata fi dhalika al-yawmi ala ba'iriha min wara'in nasi wa hiya shakiya a wannan wuni ummu salama radiyallahu anha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi ɓawasi na wada'i kenan ala ba'iriha akan abun hawanta akan raƙumunta min wara na ta bayan mutane ma'ana ta koma gefe kenan tana yin ɗawafinta wahiya shakiya saboda tana fama da zazzabi tana fama da rashin lafiya ista'aznatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi zalika al-yawmi fa adhina laha ta roki manzon Allah sallallahu alaihi ta nemi izini ya bata dama ta yi dawafi din akan abin hawa sai annabi alaihi salatu wassalam ya bata dama wahtajja alaihi bima rawahu muslimun fi sahihi al-imam ibnu Hazmin bayan da ya faɗi wannan magana sai ya ce hujjarsa ne abinda al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin as-sahih min hadisi Zainaba binti Ummi Salma na hadisin ita Zainab wato yar gidan Ummi Salama ɗin kenan wannan agola ke gidan manzo Allah sallallahu alaihi Salama, an Ummi Salama daga mahaifiyarta Ummi Salama qalat Ummi Salama ta ce, shakautu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anni ashtaki na kai kuka na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi Salama, cewa ba ni da lafiya faƙala sai ya ce da ni tufi min wara'in nasi wa an tirakiba ki ɗawafi a bayan mutane kina mai zaune akan abun hawanki qalat tace fatuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina idin yusalli ila jambil baiti sai nayi ɗawafi na a daidai lokacin da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah a ainihin ɗaya daga cikin gyaffa na ɗakin Allah wa huwa ya ƙara'u a wannan sallah yana karanta wa tsuri wa kitabin mastur ya karanta suwatu tsur a cikin wannan ainihin sallah al'imamu muslim shi ya fitar da wannan hadifi kamar yadda malam ya ambata malam ya ci gaba da cewa wala ya an na hadha tawafa huwa da ifada bai yiwuwa a ce wannan tawafin watin ba zai yiwu a ce tawaful ifada ne li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lam yaqra fi yi zalika ɓawafi bit saboda mun tabbatar an sami riwaya da ke tabbatar da cewa a raka'o'in ɗawafi din nan guda biyu annabi alaihi salatu wasalam ba suratu tur ya karanta ba wala jahara bil qira'ati bin nahar kuma sa'an nan bai bayyana karatun sallar da rana ba a sa'ad da ya ɗawaful eh, ifaba ɗin bi haisu tasma'uhu ummu salama min wara'in nas ballantana ma a ce ummu salama ta ji sautin karatunsa tana bayan mutane kuma har ta gane surar da yake karantawa وقد بين أبو محمد غلط من قال هذا الإمام ابن حزم رحمه الله نجيب القيم ya bayyana kuskuren waɗanda suka ce wannan karatun karatu ne a cikin rakatayil ifada kuma an bayyana wato rakatayil tawaf kuma an bayyana karatun ne alhalin da rana yace ibnu hazmin ya bayyana kuskuren waɗanda suka faɗi wannan magana innahu akharahu ila al-layl ko kuma suka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta tsawafin ne har zuwa dare gashi ma an ji karatun da yake yi da daddare din fa asaba fi dalika ibn hazmin ya dace a wannan gyara da yake cewa ba raka'atai tawafi bane bai yi tawaful ifada da daddare ba wa qad saha min hadisi aisha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama arsala bi ummi salamata lailatan nahari mun ji a baya cewa ya tabbata a hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi alaihi salatu wassalam ya aika da ummu salama radiyallahu anha a daren sallah bayan da aka baro muzdalifa kenan farajamatil jamra qabla al-fajr muka ji cewa ta je ta yi jifa a ainihin jamra kafin asuba wanda mun ji cewa wannan riwaya tana da matsala a'a ta yi jifa ne da diddifin asuba asuba na yi da ita da sauran yara da masu rauni sun je sun jira ne a bakin jamara har asuba ta riske su kafin zahma kafin cinkoso ya taru sai suka yi marmaza a farkon lokaci suka yi jifa ba wai sun yi ne kafin ainihin lokacin asuba ba mun ji wannan a baya domin riwaya ta zo da cewa ta yi kafin yi din riwaya ce ta limama abu dawo mu tsari ba mun ji a baya wannan insha Allah summa madat fa afadat bayan da ta yi wannan jifa sa'annan kuma ta gangara zuwa garin makka ta yi ifada fa يلتئم هذا مع طوافها يوم النهر وراء الناس annas to ya za a yi wannan yayi daidai wa daida ya saje da juna tsakanin ba da labari ingantacce da aka cewa ta zo makka da wurwuri bayan ta yi ifada amin bayan ta yi jifa na ranar sallah da wurwuri da bahin fari ta gangaro makka ta zo ta yi tsawafin ifada to yaushe kuma za a ce ta ƙara yin wani tsawafin kuma shi ma a ce na ifada ne kuma a ce da daddare ne a ranar sallah sannan wannan kuma ya bayi zuwa ga cewa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare ya nashi. malam ci gaba da cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila janibil baiti yusalli wa yaqra'u fi salatihi wat-turi wa kitabin masturin a ce wai gashi nan ma har manzo Allah yana gefa da su yana karanta suratul turi a cikin sallarsa hadha min al-muhali yace wannan yana daga cikin abin da sam ba zai yiwu ba fa inna hadhihi as-salata wal qira'ata ya ce wannan karatun na maganin duka na ibn hazmi ne yake kwasowa wannan karatun da wannan sallar da aka yi kanar fi salatul fajiri. sallar asuba ce manzon Allah yana sallar asuba ne ita kuma tana dawati ta ji shi yana yi awul magaribi. ko kuma sallar magariba ce awul isha'i ko kuma sallar isha inji ibn hazmi wa amma annaha kanat yawman nahari yace in ko aka ce ranar sallah ne walam yakun zalikal alwaqtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata qat'an yace in aka ce yace wannan sallah dai ko ta zama asuba ne ko isha ko magariba kuma ba ranar sallah ba yace saboda a daidai waɗannan lokutan lokacin asuba lokacin magariba da lokacin isha a ranar sallah kai tsaye manzo Allah baya makka lokacin asuba ne to ya baro muzdalifa ke in lokacin magariba da isha ne to yana mina dan haka sallar asuba ce ko azhar ko ko magariba ko isha amma ba ranar sallah ba dan haka ranakun da suka biyo baya ne in ji ibn hazmi fa hadha min wahamihi rahimahullah sai ce wannan ya daga cikin bankaura ibn hazmi Allah ya gafarta ne kaji yanzu yanzu nan ya ci lamba da ya sake faduwa <laughs> na'am ina eh, kenan waƙar sahha min hadith aisha haka yake anawa haka na ku yake da haka ne ku farkon gaba waƙar sahha min hadith aisha ko waƙar sahha huwa shi ibn hazmin kenan yawwa waƙar sahha min hadith aisha to niskar ka ce eh? ka ta da waƙar eh a ya zaka kai talakin taka tafi didi za ta iya ɗaukan za zai iya ɗaukan ihtimalin kowane zai iya ɗaukan wa qad sahaha min hadisi Aisha anna nabi sallallahu alaihi wasallam arsala bi ummi salamata lailatan nahar to wannan zai zama daidai ne in aka koma ga da gaskiya yi tafsir in aka koma aka tarar da gaskiya yi tafsir shi zai iya zama daidai kaka yi talaki amma wa qad sahha ya inganta sai ya zama shi ibnu qayyim al-jawziya ne yanzu yake ingantawa babu kuma insha Allah zamu duba menene a wajen a tunda littafin akwai shi muna da shi eh wa fi nuskatin eh wa qarsaha huwa min hadisi Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza wallahu a'lam zai iya daukan haka din amma kaka itlaqin cewa kaza shi yafi kawai eh musamman tunda mun ji hadisin bai inganta ba to kaga cewa ya inganta shi zai zama wani wani bankauran ne kuma again yes tunda hadisin bai inganta ba ai ba mu tsarkake shi daga wahayi ba dama tunda mu ambata cewa yi amma hadisin bai tabbata ba eh yace fa tafat aishatu fi zalika al-yawmi tawafan wahidan aisha radiyallahu anha tayi tawafi guda daya a wannan rana wasa'at sa'ayan wahidan sai sa'ayi guda daya ajza'aha an hajjatiha wa umratiha wanda wannan ya wadatar da ita ga aikin hajjinta da umarta wa tafat safiyatu zalika yau safiya ita ma ta dawafi a wannan wuni sun habat sannan sai jini ya tsinke mata fa ajza'aha tawafuha zalika an tawafil wada' wannan tsawafin da ta yi sai ya wadatar da ita daga tsawaful wada Walamtu tuwadda ba ta yi wani tsawafin daban na wada'i ba fastaqarrat sunnatul sunnatu sallallahu alaihi wasallama fil mar'ati tahira sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata game da mace a tahira wacce ke cikin tsarki idza habat qabla tawafi in tai jini kafin tawaful wada'i aw qabla alwuqufi amin kafin tawafi na farko kenan aw qabla alwuqufi ko kafin tsayuwa arafa an taqrina sai mai da aikin hajin ta kirani wa taktafiya bi tawafin wahid sai ta wadatu da tawafi guda daya wa sa'ayin wahid da sa'ayi guda daya wa in habat ba'da al-ifadati ba'da tawafil ijtaza'at bihi an tawafil wada in ko ta ta samu jini bayan tawaful ifada sai ta wadatu da wannan tawaful ifada ya wadatar mata daga tawaful wada kama a wannan yanayin da muke rayuwa misali wanda Alhazi ana kai su ne a gurub-gurub da jirgi kowanne jiha-jiha da sauransu sai zan mace ta je ta gama aikin hajjin ta gaba daya bayan ifada sai al'ada ta zo mata to idan jirgin su aka kira shi babu laifi sai ta kama hanya kawai tafiyar ta jidda ta hau jirgi idan ko ba a kira jirgin su ba har jini ya dauke mata shikenan sai ta koma ta sake yin dawaful ifada amin wada'i radda ainihin wato za su tashi insha Allah babu laifi akan haka wato babu wani kunci akai babu haraj akan cewa dole dole sai ta jira har ta ya dauke sannan ta yi ainihin jin ta yi dawaful ifada wada'i idan tana da larura za ta tafi sai ta tafi insha Allah musamman idan abokan tafiyarta za su ainihin tafi su bata in kuma an samu yanayi na a canza mata fasfo a canza mata bukin to babu laifi ana yin haka insha Allah faslun ثم رجع صلى الله عليه وعلى wa وسلم sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ila mina min yawmihi zalika ya dawo a wannan rana ya dawo mina fabata biha ya kwana a mina ma asbaha yayin da gari ya waye sha ɗaya ga wata kenan intazara zawalar shamsi ya jira har rana ta yi zawali ta lokacin azahar yayi ma zalat yayin da rana ta gushe masha min rahalihi ilal jimari sai ya tashi ya tafi a ƙafarsa daga masaukinsa daga hemarsa zuwa ga ainihin aljimar waɗannan wurare da ake cima wurin jifan shedan walam yarkab bai hau abin hawa ba fa abin abil ula allati tali masjid al khaifi sai fara da jamra ta farko wacce take kusa da masjidul khaif wacce ma'ana idan ka fito daga cikin hemomi na minan ne ita za ka fara suka? ita ake nufi da aljamra allati tali masjidul khaif domin ga masjidul khaif din nan shine yake ta ainihin wato ƙarshen mina ɗin wanda za ka biyo ka taho to wanda za ka fara tarawa ita ce aljamrar sugura ita ce allati talil khaif fara maha bi sab'i hasayatin ya ya jifa a nan da tsakon guda bakwai wahidatan da wahida ɗaya bayan ɗaya ya ƙulu ma'a kulle hasatin yana cewa tare da ɗaga kowace tsakonniya sai ce Allahu akbar ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسحل sannan sai ya ɗanyi gaba daga cikin daga inda jamara take yayi gaba kaɗan har ya gangaro wuri mai sauƙi wato inda babu cinkoso sosai ya ɗan fita daga cikin cinkoson faƙama mustaqbil alƙibla ya tsaya ya kalli alƙibla ma'ana ya kalli inda sauran jamarat ɗin suke kenan sun ma a ya sannan ya ɗaga hannayensa wada'a du'a'an tsawila ya yi addu'a addu'a mai yawa bi ƙadari suratul baƙara wani mutum gwargwadon karanta suratul baƙara sama da izu biyar za ka yi awa ɗaya ana yi ko na alarmomi ko da za ka tafi a guje ai za ka kai awa ɗaya to yi addu'a kamar ka ce ta awa guda a wajen jama'a manzan Allah fa kenan yi wannan addu'a kai kawai sai ka je ka jefa kawai ka wuce ko kuma ka tsaya ka ta daukan selfie saboda wauta kana ta daukan hoto a kyamara wurin addu'a da ake so a tsaya a jima ana addu'a thumma ata ila al-jamratil wusta sannan sai ya wuce zuwa ga ta gaba wacce ke tsakiya ita ce alwusta fara ma haka zalika ya tafi ita ma yi mata jifa bakwai yana cewa Allahu akbar tare da kowane jifa sun man hadara zatal yasari mimma ya lilwadi sannan ya karkata ɓangaren hagu ma'ana ya ɗan ja jikinsa daga jikin ainihin wato jamra kenan ya yi hagu to hagun nan sai ka ce ya yi ainihin wato a ya yi don alƙiblar tana arewa ne ita kuma ita kuma mina tana kudu to yanzu inda ya hagun nan kamar ka ce yamma ne ke nan sai ya ɗan karkata gefe kaɗan sai ya koma ya tsaya min ma ya lilwadi fawa ƙafa mustaqbil ya tsaya yana kallon alƙibla nan ma rafi'an yadaihi yana mai ɗaga hannayensa ya du'u yana ta'addu'a qariban min wuqufihil awwal ya tsaya kusan kwatankwacin tsawon tsaya waccan ta farko kamar a ce kwatankwacin ali imrana nan da kuma ko wadda tana da yawa amma ba ta karasa yawan bakara ba kama a ce minti arba'in zuwa da biyar misali shi kenan malam ya ci gaba da cewa sun ma'atar jamratar salifata wahiya jamratul aqaba sannan ya zo ah, wato jamra ta uku ita ce al'aqaba jamrar da aka fi sani da suna al'aqaba wato wadda take babba ko ta ƙarke ko ta gaba fastabtan alwadi anan da ya sai da shiga cikin kwarin da take ba irin yanzu ne yadda aka yi mata gini aka gyara ba ya shiga cikin kwarin da take wasta'arada aljamra ya fuskanci ainihin wato ita jamra din faja'al albayta an yasari ya sanya ɗakin Allah yana ta ainihin hagun ɗinsa wa mina an yaminihi mina kuma tana ta damansa ma'ana ya kalli jamra kenan ta gefe faramaha bi sab'i hasayatin ya jefe ta da ainihin wato tsakon kwami guda bakwai wannan riwaya ce ta al-imamu al-bukhari daga abdullahi dan umar hakanan al-imamu muslim ya ruwaito ta daga sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wa an ibn umar ولم يرمها من أعلاها bai tsaya daga can kan tudu ya dinga kwala mata jifa ba sai da ya sauka inda take saboda rami ne daɗin kwazazzabo ne a ciki take to akwai tudu wasu sai tsaya daga can tudun suna auno jifa to nisan wurin babu tabbacin idan ka je ho daga can za ka iya samunta ina fata mun gane wannan da manzo Allah ya zo shi fastabdana alwadi sai ya gangara ya shiga cikin kwazazzaba cikin ramin da take sannan ya jifa ya ce bai jefe ta daga sama ba kama ya fi juhalu kama yadda jahilai suke za ga jahilai da dama suna yin haka har yanzu da aka gyara wajen aka mashi siminti da sauransu wani sai ya tsaya daga can nesa har yanzu ɗin idan baka zo kusa sosai ba ka tsaya a bakin wato wani gini da aka yi haka ya kewaye ta to baka da tabbacin tsakuwar da kake wurgawa tana kaiwa jikin jamara musamman kuma tun tunda kusan kowane lokaci akwai al'umma da yawa da suke wannan ibada ba kai kaɗai ba ne da za ka ga tashin tsakon da yawa watakila ba ka tantance naka ya kai ko bai kai ba to abin da ake so dai mutum ya zama ya yi ƙoƙari ya yi abin yadda zai zama cewa waɗannan tsakon kwami guda bakwai dukansu sun taɓa jikin jamara ɗin ba wai sun faɗa cikin ramin ba ne kaɗai haka wannan yana bayuwa zuwa ga dole ne ka zo kusa da wajen kenan dole ne ka zo ga ka gata kana kallanta tana kallon ka malam yace wala ja'alaha an yaminihi baita ya yace kuma bai sanya ainihin wato a ita jamra din a gaba a damansa ba wastaqbala baita ballantana yace zai kalli ɗakin Allah waƙatar ramyi sa'ad da yake yin jifan ba kama zakarahu ghairu wahidin min alfuqaha kama yadda wasu malaman fiqh fiye da ɗaya suka ambaci cewa haka ya kamata a yi me yasa ba za a yi ba saboda ba irin na manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam falamma akmala ramya raja'a min fawrihi wa lam yakif indaha yayin da ya gama jifan jamratul aqaba sai nan da nan ya juya ya kama hanya komawa mina wa lam yakif indaha a wannan ta uku bai tsayaye addu'a ba da wurwuri kawai sai ya juya faqila sai aka yi kokarin kawo illa akan me ya hana a wajen jamratul aqaba ya tsaya ya addu'a to suka ce li daiqil makani bil jabali saboda hanyar ta yi kunci kuncin dutse kuma akwai cinkoson mutane baya so ya takura mutane wakila wasu kuma suka ce wa huwa asahhu wannan nabiyun da za a fada shi yafi inganci inna du'a'ahu kana fi nafsil ibadati qabla al-faragh minha shi annabi alayhi salatu wassalam ya kasance addu'o'insa da yake yi yana yin su ne a cikin ibadarsa kafin ya fita daga ibada Falon ma rama jamratal akabati faragar ramyu sai zama a lokacin da ya gama jifan jamratul akaba to ya gama ibadar jifa kaga a can da ya daya sai ya tsaya addu'a ya sake yin ta biyu ya tsaya addu'a saboda duka wannan a cikin ibada ce guda ɗaya. gaɓoɓin ibada ne kamar yadda ka mutumin da ke sallah ne bayan karatu ruku'u wata gaba ce dagowa wata gaba ce sujuda wata gaba ne to duk akwai azkaru ana to da zaran an yi tahiyya an sallame to an fita daga gaɓoɓin sallah sai sai zama sanda ya jefi al'aqaba yana gamawa to wannan ibada ta zo ƙarshe wa du'a'u fi sulbil ibadati qabla al-faragh kuma saboda kasancewa yin addu'a a cikin ɓangarorin ibadar kafin a gama afdalu minhu ba'da al minha yafi falala fiye da yin addu'a bayan an gama ibada wa hadha kama kanat sunnatuhu fi du'a'i fi salah wannan kamar yadda sunnar shi shi annabi alaihi salatu wasalam ta zo dangane da ainihin wato yin addu'a a sallah idh kana yad'u fi sulbiha yayin da ya kasance yana yin addu'an ne a cikin sallah fa amma ba'da al-faragh minha amma bayan sallah falam yathbut anhu annahu kana ya'tadu ad-du'a bai tabbata daga annabi alayhi salatu wassalam cewa ya kasance yana al'adantar yin addu'a sawa'un wadda za ka yi kai kadai ko wacce za ku yi tare da sauran masallata tare da liman ko da wani shehi ko da wani zakiru ayi addu'a wannan ya karbo wancan ya karbo to duk wannan bai tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi a matsayin al'ada a bayan sallah ba Umar rawa anhu zalika faqad ghalita alaihi wanda da ya rutu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a tutur a bayan sallah to wannan yayi manzan Allah kuskure wajen riwaya wa in ruwiya fi ghairi sahih annahu kana ahyanan yad'u bi du'a'in 'aridin ba'da salam yace duk da yake an ruwaito cewa wani lokaci watin yana yin wata addu'a wata ke takan bujiro a bayan sallah an ruwaito wannan ba a cikin asahi na bukari ko na muslim ba wa fi sihatihi nazar akwai tababa game da ingancin shi akwai hadisi da ya tabbata wanda al ainihin wato al-imamu tirmidhi ya inganta shi ya rutu shi ya inganta shi haka al muhammad nasir al-albani Allah gafarta musu gaba daya cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama du'a du'a'i afdalu wace addu'a tafi falala sai ce fi jawfil layli addu'a fi jawfil layli yin addu'a a cikin duhun dare da kuma wa dubara kulli salati da kuma ƙarshen kowace sallah maktuba ta farilla ƙarshen sallah ta farilla to dubur da ya fada nan da zai mana karatu akai sai wasu suka ɗauka wannan yana nufin dubur salati idan an gama sallah an sallame amma sai aka duba aka ga aikin salaf ba haka ya nuna ba aikin magabata tun da kan shi kan shi manzo Allah din da sahabban shi da na bayan su da kyautatawa ba haka ya nuna ba shi sa aka samu al'imamu imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin shi Fathul Bari ɗinsa sharhin Bukhari Ibn Rajab na da Fathul Bari kafin Ibn Hajar yana nan mujalladi biyar bai gama ainihin sharhin bayar su Allah ya gafarta mai babban malami ne daga cikin khirrijai waɗanda suke kharijan makarantar ibn al-qayyim din nan a cikin wannan littafi da yabo yace bid'a ce ba sunna manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallama haka al-allama Abdullahi bin Baz rahimahullahu shi ma ya faɗa a cikin fatawarsa cewa yin addu'a du'a'u mas'ala bayan sallah bayan an sallame to ba ba ba sunna bane abin da ya tabbata shine waɗannan azkaru waɗanda su ma addu'a ne kuma a cikinsu akwai duk wata buƙatar da mutum zai buƙato zuwa gare ta mutane suna rena wato abin nan fawa talaffuzan manzon Allah sallallahu alaihi wajen addu'a kaga addu'a nan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ta ishe ka duk wani abu da kake nema ba duk abin da kake nema ba sai ka ce Allah gida da mota da ƴaƴa da mukami da aikin yi da jari duk waɗannan idan dai hasana ne Allah zai baka ta yi kuma waɗanda kake ayyana ba hasanat bane sai Allah ya hana ka to ka nace akan lafuzan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli Allahumma ka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indaka warhamni waɗannan addu'o'in da kake ganin su takaitattu su ne duk wani wato alherin duniya da lahira da kake nema sai ka takaito akan su shi sa wasu malamai ma suke ganin ko da aka ce a yi ijtihadi a addu'a a cikin sujuda to waɗannan addu'o'in su ake ne kuma mu ɗauka ma kana da ‘yancin ka yi wata ya kai ka iya sanin cewa naka da kai composing yana da daraja da karɓuwa a gun Allah irin na Allah ba za ka taɓa wannan tanin ba dama bai kamata ma ka wannan tanin ba sai dai in kai motsatsi ne to ka takaita akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'o'insa da bikirorinsa da sauransu daka abinda ake a bayan sallah shine addu'o'i da zikirori waɗanda suke tabbatattu ana yin su a gun wannan sallah in aka samu wata bukata zuwa ga yin wata addu'a ƙari'a wannan babu laifi amma a mai da shi ya zama sunna ya zama al'ada ya zama tafarkin da ake gudana cewa don an gama sallah sai an yi wasu addu'o'i wani sai an yi saɓi uku wane ya amsa liman ya bayar na'ibi ya bayar ladan ya bayar ko wani shehi shi ma ya bayar wannan ya ce falaki da nasi wancan ya ce a karanta wannan jimi wannan ya ce a karanta kuliya kafa takwas da sauransu duk waɗannan ba su daga cikin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ciki jama'a to haka mutum shi kadai ya ce zai dinga yin addu'a ta mas'ala kullum bayan sallar farilla to wannan ma akwai ainihin maganganu akan shi tare da cewa wasu malamai kamar su imamu nawawi sun kawo bayani akan bayan shi ma ibnu qayyim ya kawo wannan cewa bayan gama waɗannan ibadojin na du'a'ul ibada din to ai kai wani aikin alkhairi zaka yin addu'a ka ƙara da taka to wannan ma fahimta ce sai mu kuma kan cewa to shin salaf din suna yin haka kuma gane in ba sa yin haka kawai a haƙurar shi in ko suna yi shikenan babu laifi to sai aka samu salaf ba sa yin haka da yana nan akan cewa sai dai abin da yake arid ya bujiro bari mu ji ƙarin bayanin da zai mana akan mas'ala ta me ake nufi da duburu kullu salati menene karken sallah me dubur din wa bil jumla malai ce a takeici fala raiba anna ammata adiyatihi allati kana yad'u biha babu kokonto akan cewa daukacin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake yi wa'allama allamaha siddiqa kuma ya karantar da ainihin wato babban abokinsa a siddiq wanda ya karantar da shi wannan addu'a ta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman wala wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim sayyidina Abubakar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai addu'a da zai dinga yi a cikin sallarsa bai ce bari ya je ya tsara da kanshi ba kaga dai balarabe ne ba shi gaba da baya malami a cikin malamai wanda ya fi duk sahabban ilimi wa kana abu bakarin a alama na haka suke cewa amma bai ce bari ya tsara tashi sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi wannan addu'a mai matukar daraja duba ka gani mutum irin sayyidina Abubakar ja abin da manzo Allah ya ce mashi kace ya dinga faɗi ya Allah ni na cuci kaina cuta mai yawa sai na kuma gamu inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafara zanubai sai kai ya Allah kaga farko itirafi da kuskurenka itirafi da laifinka itirafi da kusurinka da jahilcinka kan da adam da zaluntar kanka sannan kuma baiwa Allah darajarsa ta ɗayantaka da cewa babu mai gafara sishi, shi baka neman komai a gurin kowa sai a gunshi sannan sai kuma ka gabatar da roƙon faghfirli maghfiratan min indika ya Allah ka mun gafara wata irin gafara da kai kadai kake yin ta warhamni ya Allah ka rangwanta mini innaka antal ghafurur rahim sannan sai a hada da sunayen Allah kamar yadda yake a cikin ladubban ibadoji na addu'a sunayen Allah wanda suke da alaka da irin wannan aikin innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara kai ne mai rahama manzo Allah ya karanta da sayyidina Abubakar ya dinga yin wannan addu'a a ina yake ya dinga yin ta a cikin sallah a cikin sujuda da cikin tahiyya ko muna gane jama'a mu kalli zari'a da ta kai ga ana halasta mutane su sallah da wani yare cewa wai in ba su iya da larabci ba su je su yi da da yaran da suke wannan koda zai halasta ga mutumin da yake yanzu yanzu ya shigo addinin musulunci ko yanzu yanzu ya fara koyon ilimi to ba zai halasta mishi abadan sarmadan ba zai halarta ne kawai zuwa lokacin da zai iya koya ko kuma zuwa lokacin da za a yanke cewa to wannan kwakwalwar shi ta yi dameji ba zai iya ba amma halastawa haka gama gari cewa kowa ya je addu'a da ya ga dama da yaran da ya ga dama a sallah gaskiya wannan buɗe kofa ce ta ainihin wato lalata gaba ɗaya ibadar sallah kowa jama'a ya je koyi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muna firamare? akwai wanda aka hakura cewa ba zai iya national anthem ba ya je da Hausa cewa ake dole sai ka iya national anthem kullum sai an karanta shi kamar ayatul kursi dole haka za ka iya tun ma ba ka gane ma mai ake cewa ba ka gane ma'ana harufan har zai ka zo ka gane daga baya to don me za a ce addu'a layi ɗaya da rabi mutum ba zai iya ba me yake yi a duniya ka nemi hisnul muslim kai ta karantawa ka haddace su duk in ka samu kwaya ɗaya aka rubuta maka ita a allo ko a takarda sai ka wuni kana karantawa ka daina duk wani shirme ka wuni kana karantawa sai ka iya daga nan muddin rayuwa zaka ci moriyarta amma a ce shekara ka arba'in hamsin baka iya azkaru na manzo Allah sallallahu alaihi ba jama'a wani irin bata wa kai lokaci ne kenan wannan a duniya kallalan ma yaqdi ma amara da haka in har za a ba mutane fatawar su yi addu'a a cikin sallah da wani yare za ta zama fatawa ce wacce take ainihin wato ga wanda ya kasa yin abin da ya kamata yi Kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani mutum sabon musulunta umarni ya karanta la hawla wala quwwata illa billah kaza kaza kaza makon fatiha da bai iya ba a sallah kaga wannan bai nufin shikenan kowa ya je ya dinga yin haka a sai wanda ya kasa ina fata mun gane wannan to dan haka ma hiya fi sulbi salati waɗannan addu'o'i duka ana yin su ne a cikin sallah wa amma hadithu mu'adh ibn jabal amma hadisin mu'azu dan jabal da manzo Allah ce da shi la tansa an taqula dubura kulla salatin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa ibadatik kar ka manta ka dinga fada a duburin kowace sallah ka dinga cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni akan ainihin wato ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka haka limamu abu dawud ya ruwaito hadisi daga mu'azu dan jabal ga limamun nasa'i da isnadi tabbatacce fa salati yuradu bihi akhiruha yace ƙarshen sallah ana nufin ƙarkenta qabla salami minha kafin a sallame ka duburul haiwani kamar yadda duburar dabba take ai jikin dabba ne ba wani abu ne a gefen dabba ba wa yuradu bihi ma ba'da salami amma kuma kalmar dubur tana iya zuwa ta nuna bayan sallah immediately bayan sallah ka qaulihi kamar fadin saman Allah da yake ce musu tusabbihuna laha wa tukabbiruna wa tahmaduna Allah kulla dubara wa tahmaduna dubara kulla salat kulli salatin ku gode wa Allah ku ce subhanallahi Allahu akbar walhamdulillahi a bayan kowace sallah wannan hadisin na Imam bukhari da Abu Dawud da Imam Malik ne tabbataccen hadisi ne to shi kaga ya zo da bayani akan tasbihi da ake 33 subhanallahi walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 da karken la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai aka ce dubura to kuma mun san cewa wannan ana yin shi ne bayan sallah to haka kenan dubur yana iya zuwa kafin sallah ko bayan sallah shi sa shi lafazin dubur din kamar yadda malaman lugha suka faɗi ad dubur. muƙabilin ƙubul dubur shine abin da yake kishiyantan gaba kamar yadda farji yake farjin gaba da na baya dubur da ƙubul sannan kuma sai al'imamu ainihin wato a zabidi ya ƙara yake cewa wa min kulli shay'in mu'akhiruhu a jikin komai abin da ke can baya wutsiyar komai ƙarshen shi shi ma ana ce mashi dubur gashi da Allah yake cewa wa idbaran nujum da kuma wa adbaras sujud me yasa ya bambanta can idbaran nujumi idibara da wasalin ƙasa lokacin ɓacewar taurari saboda sa da lokaci guda ɗaya da suke bacewa to idbar nan guda ɗaya kenan wa adbaras sujudi da kuma lokatai na ƙarken sujudai wancan lokaci guda ɗaya shine idbar nan kuma adbar sujud ina fata mun gani to waɗannan duka adbar da idbar jam'i ne na dubur in an mishi damma dubur dalun mai damma da ba'un mai damma shine yake bada ƙarshe mu'akhkhar shay to mu'akhkhar shay din ka ga ai a jikin abin yake ba sai an fita daga jikin abin ba ina fata mun gane wannan duburar dabba tana jikin dabban ne to da wannan sai aka ce kenan in an ce dubur sala to ana nufin karken sallah amma kafin sallama to wannan fassara ta farko kenan kuma tabbatacciya ce sannan sai kuma akwai fassarar cewa karken sallah amma bayan sallama to me ya goyi bayan wannan fassara ta biyu aikin salaf amma a lugance ba ta daukan haka aikin salaf shine wannan tasbihin suna yin shi ne bayan sallah haka waccan addu'a ta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sunna tuka ana yin ta ne bayan sallah ita ma wannan shi ya goyi bayan cewa watan ba za ka iya fassara alkur'ani da sunna kaɗai da ƙarfin larabcinka ba sai ta hanyar ƙoƙarin fahimtar su da gwada su akan aikin salaf ina fata mun gane wannan salaf kuma sune ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗannan sune salaf ɗin da ake gwada fassarar qur'ani da sunna da fassarar duk wanda ya takaitu daga shiga cikin waɗannan to shi ma a cikin karabkan mabiya yake waɗancan sune abin bi ina fata mun gane wannan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina domin waɗannan sune Allah subhanahu wataala a harshen manzansa ya sanya wa zamannan su albarka khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane sune zamani na sannan sai waɗanda suke bayansu, sai wanda suke bayansu. har zuwa wajejen shekara ta 200 da wajen 50 kenan Sannan da za a ce atba'u tabi'ina sun kare ko wani abu makamancin haka don aka ce salaf wajen biyayya fassara da aiki da fassara su waɗannan mutanen su ake nufi to sai aka samu a aikace haka suke yi wannan yana cewa shine a fassarar waɗannan wurare da za a ce dubur-dubur domin kaga akwai hadisi mana al'imamun nasa'i da ainihin al'imamu ibn hibbana sahihin hadisi daga abu umarmata albahili da manzala Allah sallallahu yake cewa man ƙara'a ayatul kursi dubara kullum salatin, wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah aka faɗi falalar da ya samu kaga wannan shi ma dubur bayan sallah ne ina fata mun gane wannan haka daga cikin abin da ke goyon bayan fassarar dubur bayan abu ne shine almudabara da suke cewa almudabara shine al'itqu an duburin mutum yana da bawa ya ce ka zama ɗa a bayana yaushe ne bayan nashi mutuwa kaga ya ƙari. ba in yana cikin gargaran mutuwa za a ce ya zama ɗa ba kaga anan ma dubur bi ma'ana kharijan an shay ina fata mun gane wannan so duka waɗannan fasarorin guda biyu tabbatattu ne amma dole sai an lura da wata addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai suke yi a cikin sallah wacce ce kuma suke yi da zaran an idar da sallah kamar misali al isti'adatu min arba'in ya tabbata a cikin sallah ake ta a cikin tahiyya اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب الكبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال wannan ana yin ta ne bayan tahiya a cikin sallah sannan Allahumma anta salam tabarakta ya zal jalal wal ikram wannan kuma ana yin ta ne bayan sallah sannan istighfari kafa uku ita ma bayan sallah ne wanda shine ma farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da zarar ya da sallah yakan yi istighfari kafa uku sannan kuma sai waɗannan sauran addu'o'in yakin kursiyu falaki da nasi yayi ainihin tasbihi da hailala da hamdala yayi yi ilaha illallah wahdahu la lahu ga sanan kala daban-daban kowa ya samu dan kankanin littafin na hisnul muslim kawai ya ishe wanda zaka ga ga sanan addu'o'in ka buka haddace su ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali bai dace a ce musulmi bai iya su ba bai dace ba sam a ce ga wani musulmi bai iya su ba ya iya kuma duk shirman duniyar nan da waƙe-waƙe da hayaniya da sunayen 'yan siyasa da na 'yan ƙwallo da na 'yan dambe da na masu kuɗin duniya da sunayen masana'antu da suke ƙera hanset-hanset da ya san su ya san sunayen duka kamfanoni nokia samsung alcatar duk ya san sunayen su amma bai san sunayen eh, abin nan bai san azkar da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aibi ne jama'a kuma wannan yana lazimta mana kowa ya sani cewa jama'a koyan ilimi na addini wanda zaka ibada da shi wajibi ne wajibi ne wannan dole ka koye shi babu wani fardu kifaya a cikin shi ilimin da zaka yi tsarki wanda ka yi ibada sallah da azumi da zakka da aikin haji ka samu hali da sauran ibadoji na wajibi da mustahabi waɗannan dole ne akan duk wani musulmi komin shekarun shi ba a cewa wai kai kayi shekaru bari ka haƙura sai dai yayanka a boko ne yake wannan boko ne kai shekaru sai ka ce ka haƙura sai dai yayanka amma addinin musulunci in shekarar ka tamanin kana raye baka iya ba to wajibi ne ka je ka koya daga ran da ka gane cewa eh, baka iya ba daga ran da wata qadiya ta zo baka santa ba wajibi ne ka je ka koya in baka baka da uzuri in ka shiga kabari Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, wallahu wallahu a'lam faslun wa lam yadhal fi nafsi هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو وعدها والذي يغلب على الظن ابن قيم الجزية yake cewa to ni dai a cikin zuciyata abun bai gushe ba yana ta mini abin nan yana ta kaiwa yana kawowa ina so in fahimci shin da aka ce manzon Allah yana jifan jamarat sallallahu alaihi wasallama a ranakun shanyan nama 11 da 12 da 13 yana yi ne bayan zawali shin idan rana ta yi zawali yana fara yin sallah a zahar ne sannan ya je ya jifa ko ko yana tafiya ya jifa ne sannan ya dawo ya sallah a zahar ya ce walam ya zalfi nafsi hal kana yarmi qabla salati zuhri aw ba'daha shin yana yin jifan ne kafin sallah azhar ko ko bayanta wallazi yaglibu ala dhann yace abinda zato na ya karkata zuwa gare shi annahu kana yarmi qabla salah yana fara yin jifan ne kafin sallah thumma yarji'u fa yusalli sannan sai ya dawo ya sallah li'anna jabiran wa ghayruhu qalu saboda jabiru da waninsa sun ce ne kana yarmi idza zalat shams ya kasance yana ramyu ne idza zalat shams to idza anan tana nuna da zaran da zarar ta fadi abin da yake fara yi shine ainihin wato jifa din fa aqabu zawal ash-shamsi bi ramihi aidan kaga sai sai suka ainihin wato kawo shi da da aqaba nan take abin yana biyo bayan gushewar rana daga tsakiya wa aidan kuma har ila yau fa inna waqtaz zawal lirami ayyama mina ka tulu'i shamsi lirami yawmin nahari saboda kuma shi gushewar rana daga tsakiya din ga aikin jifa a kwanakin mina kamar fitowar rana ne ga aikin jifa a ranar sallah ma'ana yadda ake so da zarara ta fito a je a yi jifa na ranar sallah haka ake so da zarara ta ta yi zawali a je a yi jifa na kwanakin mina wa nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri lamma dakhala waqtur rami kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana ainihin wato sallah din yayin da lokacin jifan yayi bayan asuba kenan lam yuqaddim alaihi shay'an min ibadati zalika al-yawm bai gabatar da wani abu a cikin ibadojin da ake a wannan rana ba in banda aikin jifa din ma'ana sauran ayyukan irin yanka da aski da ifaba duka sai da suka jira ya gama jifa sannan yayi su wa aidan kuma ha ila yau fa inna tirmidhiya wa ibn majah rawaya fi sunanihima an ibn abbas radiyallahu anhuma al-imam tirmidhi da ibn majah Allah ya kara musu rahma surwaitu a cikin sunan din guda biyu daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yarmil jimara idza zalat ash-shams cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana jifan ainihin wato aljimar waɗannan wuraren jifan shedan da zarar rana ta gusa daga tsakiya wa zada ibnu maja ibnu maja a riwaya sai ya ƙara qadara ma idza faraga min ramyihi sallar zuhura sannan da zaran ya ainihin wato gama jifarsa sai yayi sallah zahar, to wannan ƙarin na ibnu maja mu rike shi saboda riwaya ibnu maja ya roce ta daga malamin shi ne mai suna jabbara ibn al-mughallis wannan jabbara ibn al-mughallis malamai suka ce za'ifi ne haka al-imamu ibnu hajirin ya faɗa da al-imamu zahabi suka ce ba a karɓar riwayarsa don haka zai zama wannan ƙarin ba za a karɓe shi ba kenan wa qala at-tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun gaskiya ne wannan hadisi ne kyakkyawa al'allamatul albani ya inganta shi a cikin littafin irwa'ul ghalil a lamba hadisi na 265 al'imamul shekul albani ya inganta shi cewa tabbataccen hadisi ne a cikin littafin ainihin wato abin na irwa'ul Galil in ba na manta walakin fi isnadi hadithin tirmidhi الحجاج arfa wa fi isnadi hadisi ibn maja ibrahim ibn usmana abu shaiba sai dai malam ya ce a cikin wannan isnadi na ainihin wato ainihin al'imamu ibn al'imamu akwai al-hajjaj ibn arta wanda hajjaj ɗan arta mun karanta a can baya akwai ta baba game da riwayoyinsa saboda yana da ainihin matsaloli sannan kuma a cikin isnadin ibn Majah baya ga malamin shi din can Jabbaratu bin al-Mughallis akwai kuma Ibrahim ibn usman Abu Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Shaybata wanda wasu malamai sun ce wala yuhtajju bihi ba a kafa hujja da shi sai dai wannan Ibrahim ibn Usman Abu Shayba eh, yana da hadisai eh, a cikin littafin sahihu a cikin littafin Ibn Majah da bayan tirmidhi kenan littafin nasa'i da ibnu maja kuma eh, magana tabbatacciya game da shi kamar da ibnu hajar ya faɗa shine cewa saduqun ne don haka eh, matanin ya tabbata ko da shi yana da matsala a ƙashin shi, amma dai matanin cewa manzo Allah sallallahu yana jifan jamara bayan azhar to wannan ya tabbata sai dai ƙarin cewa sai yayi jifan yake zuwa ya sallah shi ne bai tabbata ba wa zakara al-imam walakin laysa fil bab ghayru wahid ghayru hadha to kuma babu wata riwaya wadda ba wannan ba a babu wa zakara al-imam ahmad annahu kana yarmi yawm an-nahr rakiban al ahmad ya ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu yana ainihin wato yin jifa a ranar sallah ne ranar farko kenan bayan barowar shi muzdalifa wannan jifan na aqaba yana yin shi yayi shi ne akan abun hawa wa ayyamu mina mashiyan a ranakun kwanakin na kuma sha ɗaya da sha biyu da sha uku to yana yin shi ne da ƙafa yana tafiya ne da ƙafa fi zahabihi wa ruju'i a wajen tafiyarsa zuwa ga jamra da kuma dawowarsa zuwa ga masaukinsa wallahu ala faslun وقد تضمنت damma na hajjatuhu aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana dauke da wurare guda bakwai guda shida waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake tsayawa don yin addu'a al-awwalu al-mawqiful awwal wuri na farko ala safa a wurin dutsen safa inda ya je yin sa'ayi kenan wasani wuri na biyu ala marwa a ainihin dutsen marwa nan dai wajen sa'ayi wasalisu wuri na uku bi arafata a tsayuwar arafa warabi wuri na hudu bi muzdalifa a ainihin muzdalifa a mashar al-haram kenan wal khamisu na biyar inda al-jamrat al-ula a wurin jamra ta farko was sadis wuri na shida inda al-jamrat al-thaniya a wurin jamra ta biyu waɗannan sune wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa yayin addu'a mai tsawo ƙwaran gaske sai a kiyaye su a dinga tsayawa a wuraren ana yin addu'a faslun malai yace ga wata gaba wa khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an-nasa bi mina khutbataini manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi ma ainihin mutane hudu ba guda biyu a ainihin wato a abin nan amina khutbatan yawman nahari yayi wata hudu ba a rana ainihin wato sallah wa qad taqaddamat bayani ya gabata akanta wal khutbata thaniya hudu ba ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fi awsati ayyami tashrik a rana ta tsakiya daga cikin kwanakin shanyan nama faqila sai aka ce huwa sani yawmun nahari shine rana ta biyu a ranakun yanka kamar ka ce wa shagarin sallah kenan wa huwa awsatuha wasu suka ce wannan ita ce rana ta tsaka tsaki ai khiyaruha rana zababbiya a ciki wahtajja man qala bi man qala zalika bi hadisi sarra binti nabahan wanda suka faɗi wannan suka kafa hujja da hadisin wata mata mai suna sarra'u bintu nabahana qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu atadaruna ayyu yawmin hadha tace naji manzon Allah yana cewa kun san kowane wuni ne ko wannan kun san kowane wuni ne na wannan qalat tace wa huwa al-yawm alladhi tad'una yawm ar-ru'us shine ranan da kuke ce ma ranan ar-ru'us ranan kawuna ranan cin naman kai kamar yadda ake annabi ma in an yi layya wa shagar ranan shine ake dafa naman kan rago a ciko su ma suna da wannan al'adan suna ce mishi yawmur ru'us ranan cin naman kai qalu suka ce Allahu wa rasuluhu ala suka ce ya manzan Allah ai Allah ubangiji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi sanin wannan rana qala hadha awsatu ayyamit tashriq manzan Allah ya ce musu wannan wuni shine wuni na tsaka tsaki daga cikin ranakun shanyan nama hal tadaruna ayyu baladin hadha ko kun san wani gari ne wannan qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzansa suka fi mu sani qala manzon Allah yace hadal mash'arul haram wannan shine ƙasa mai alfarma wacce aka ɗaya aka tantance ta shine mash'ar wato inda aka iyakance wuri mai alfarma sun maƙala. sannan yace inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza. ni ban sani ba amma ina ganin zai yi wuya ya zan cewa na gamu da ku a irin wannan wuri bayan wannan shekara ala ku tsaya ku ji wa inna dima'akum lalle nakin junanku wa amwalakum da dukiyoyin junanku wa a'radakum da mutuncin junanku alaikum haramun haramun ne ku ci jinin junanku ku zubda jinin junanku ko ku ci dukiyar junanku ko ku ci mutuncin junanku haramun ne ka hurmati yawmikum hadha kamar yadda wannan wuni yake da alfarma haka jini da dukiya da ainihin mutunci suke da alfarma fi shaharikum hadha kamar yadda wannan wata yake da alfarma a cikin wannan gari a wannan wuni fi baladikum hadha a wannan gari na makka hatta talqaw rabbakum wannan alfarma ta wannan gari da wannan wata da wannan ainihin wato rana da alfarmar jininku da dukiyarku da mutuncinku haka za su tabbata har tashin alkiyama fa yas'alukum an a'malikum kuma Allah ubangijinku zai tambaye ku game da ayyukanku ala falyuballigh adnakum aqsaakum yace wanda yake nan kusa ya isar da wanda yake can nesa ala hal ballagtu kun shaida cewa na isar da sakon Allah falamma qadimna almadinata lam yalbas illa qalilan hatta mat salawatullahi wa salamuhu alayhi tace da aka gama wannan ainihin ah, aka gama wannan aikin haji aka tafi madina ba a daɗe ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu dan an kuma madina a cikin ƙarshen watan zulhijja al-muharram safar rabi'un al-awwal manzo Allah sallallahu alaihi ya koma zuwa ga Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula al-imam abu daud ya rawaito wannan hadisi daga wannan mata sahabiya sarra'u bintu nabahan hadisi ne tabbatacce da wasu malamai sun yi kokarin su tattauna da maganganu akan wani mutum mai suna rabi'atu ibn abdurrahman ibn husayn al-ghanawi wanda yake cikin isnadin wanda tawsiq din ibn hibbana kadai aka samu game da shi amma an samu riwayoyi waɗanda suka zo suka goyi bayan wannan riwaya wanda suke tabbatar da cewa fil jumla wannan hadisi tabbatacce ne insha Allah wa yawmur ru'usi huwa thani yawmin nahari bil ittifaq yace ranan ar-ru'us ita ce rana ta biyu daga cikin ranakun yankan nama wato yankan layya sha ɗaya ga wata kenan ita ake ce ma yawon ru'us da ittifaƙin ainihin wato malamai wa zakar al min hadisi Musa ibn Ubaida ar-Rabazi an sadaqata ibn Yasar an ibn Umar qala hakanan al-Imam haƙi, bayhaqi Abu haƙi al rahimahullah ya ambata a cikin asunan ɗinsa dinsa daga Musa dan Ubaidata ar-Rabazi wanda wannan mutum da'ifi ne Musa bin Ubaidah bin Rababi da'ifi ne da haka wannan riwaya da'ifiya ce an sadaka sadaqata ibn Yasarin daga Abdullahi dan Umar qala yace unzirat hadhihi sura an saukar da wannan sura ne mai suna idza jaa nasrullahi wal fathu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi wasati ayyami tashriq an saukar da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama surati idza jaa nasrullahi wal fathu a cikin tsakiya rana ta tsaka tsaki ta kwanakin shanyan nama wa urifa hulwa alwada'u kuma sai aka gane ainihin cewa wannan sura ta zo ne don ta yi bankwana ta gaya wa manzala sallallahu salama cewa bankwana yake da al'ummarsa fa'amara birahilatihi alqaswa sai sanya aka sanya ma ainihin wato dabbasa raqumarsa qaswa'u faruhilat sai aka sanya mata siddi wajtama annasu sai mutane suka taru faqala sai ce ya ayyuhan nas thumma zakara alhaditha fi khutbati sannan ya ambaci dogon hadisi a cikin khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce yayi a wannan wajen babu shakka suratu ijaza jaa nasrullahi wal fatah ta daga cikin surori da suka sauka karshe karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce kuma ta alamta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tafi zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma kisan ai da take a haka to isnadin ta bai tabbata ba wallahu alam fasl malai ce ga wata gaba wasta'zanahu al-abbas ibn abdul muttalib an yabita bi makkata layali mina min ajli siqayatihi fa adina la babban sahabi ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu wa arda ya nemi izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai je ya kwana amina amin a makka ba zai kwana amina ba saboda aikin da yake yi na shayarwa shine babban minista na shayar da alhazai ministan ruwa na aikin haji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini wannan hadisi ya tabbatace al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wannan yana nuni zuwa ga na farko cewa kwana amina wajibi ne kamar yadda al al-Hafiz Ibn Hajar ya fitar da haka cewa wannan hadisin na nuni zuwa ga wajabcin kwana a mina da kuma cewa wajabcin na ɗaya daga cikin manasikul hajji sannan cewa kuma ana gwada akwai a cikin musulunci akwai wato a ta'adir bin ruksa yufdi an an tuƙabila ko ta hal azima idan aka gwada wani sauƙi. sauƙin ya kai ana buƙatar shi to sai a ainihin muƙabalance shi da azima sai zama sauƙi ya ɗauki matsayinta kwana amina shi ne azima to akwai kuma wata maslaha ta al'umma da wancan zai gabatar da aka babu laifi ya je ya yi ta wannan ibn hazirin ya fitar da ainihin wato wannan to shine baya ga haka suka ce wannan na nuni zuwa ga halastin wani wanda ke da bukata da take al'umma ke buƙatuwa zuwa gare ta ko kuma shi yana da buƙatuwar da in bai je ba zai ta gayyara kamar rashin lafiya kamar kare wata dukiyarsa wadda za ta iya salwanta kaga wannan buƙatar shi kamar shi kuma anan Abbas buƙatun mutane ne shayarwa kamar likita wanda yake cikin medical team zai je kula da marasa lafiya ko yana da duty a ainihin post ɗinsa kamar jami'in tsaro wanda yake da ainihin duty ko yake da ainihin wato abin nan call ko makamancin haka kamar wani dai darura haka to babu laifi su iya tafiya amma a yanzu waye zai baka izini kenan amirul hajji ko shugaban tawakkuk ta aikin hajji ko duk wani babba babu laifi wani wanda yake jagoranta ka nemi fatawa a wurin shi da izini sannan ka tafi ma'ana kada kawai kai a matsayinka na gama garin mai aikin hajji ka halasta wa kanka kuma wannan yana nuna cewa duk wanda yake shugabanci shi ya kamata ya bada izinin ko da wanda zai nemi izinin yana gaba da shi kaga Abbas ya girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi da kanshi yana faɗa yana cewa ni aka fara haifa amma manzo Allah ya girme ni saboda girma kamar da muka faɗa ran nan ba shekaru bane kawai jama'a akwai abuwa da dama da suke attached to darajar mutane bayan shekaru shekaru babu shakka suna da nasu daraja amma in suka zama empty to ba sa samun wannan darajar in suka zama empty babu komai a cikinsu alal misali yanzu jama'a wani zai zo ya shugabanci shekara da shekaru bai mutane abin arziki ba sai wani ya goyi shekaru biyu ko uku sai abin arziki duk da aka sai a ce tun da wancan ya fi daɗewa ya fi karama ba wanda zai ba shi wannan karama ba wanda zai ba shi wannan karama in mutane suna da dangi a gidansu sai zama ɗan su shine mai arziki shekara shi talatin ga kuma wani ɗan shekara 60 wanda yana da 'ya'ya sa'o'in wannan duk da aka zaga shi ne alhajin gidan ana neman wata 'ya'ya za ce to ku bari sai babanta ya zo yana abuja dama zai zo da sallah ah, alhaji ba kai ne ce ina ai ba ni ne babanta ba ai tana da uba zumunci an na maka girman zumunci saboda yana da karfan fana yana kaɗa dala ne in yi haka za a zo a kewaye shi a yi tafadanci kuma kowa ya girme shi in yi karya haka nan za a goyi bayan shi ba a kareta su in ya faɗa ya ce ja fari ne sai a ce haka yake ranka yaɗe haka yake alaji saboda yana da ƙarfin fana ba a kallon shekarun shi ina fata mun gane wannan da ke jama'a amma a karatu ne mutane suke da wannan maguzancin don maguzanci ne irin shi ne fir'auna yawa annabi musa rabbi ka fina walida wala bista fina min umurika sini wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta anta min kafiri ne ko zalimin ne ka ko kafiri wai annabi Musa fir'auna yake wannan izgilin kai ba wannan dan yaron da muka rena a nan bane alam rabbika fina walida nan ka zo kai ka tobara kai kisan kai eh duk baka nan kai ba kuma ka zo ka gudu annabi Musa fir'auna ya aibata shi da wannan abu wanda ba aibi bane da yarinta cewa ya girbe shi a san shi yana yaro annabin Allah ne daga cikin ulul azmi minar rusuli ga ya ku al'umman musulmi musamman waɗanda ake cewa malamai ku kiyaye bakin ku daga irin wannan aibatawar shekaru ba su suke nuna abu wato na ilimi ba ba su da alaka da ilimi shekaru malaman musulunci da ma waɗanda ake cewa malaman musulunci galibinsu sun yi malanta suna teenage age ne suna shekarun goma sha wani abu Allah yake bayyana baiwarsu irin su al'imamu muhammad ibn shahabin zuhuri irin su al'imamu malik ibn anas irin su ainihin abubakar ɗan gidan imamu abubakar ibn abi dawud irin su abdullahi ibn al'imami ahmad ka gangaro ka taho zuwa kan har irin su al'imamu ibn taimiya irin su ainihin wato a nan nan kusa su wuti ga sanan hal malam muhammad nasir albani duk waɗannan malaman sun fara malanta suna da ƙuruce su al'imamu abul ƙasimu tsabarani shekararsa ɗari da tara a duniya zai karanta tarihinsa sai da ya shiga ma a ta ma sai da ta taran ta ƙare an shiga ta goma da wajen wata shida sannan ya rasu mu'ammari ne sosai to a cikin wannan shekarun shekara wajen tamanin da biyar yana karanta da hadisi to in ka cire tamanin da biyar a cikin ɗari da goma nawa zai saura ya ce ashirin da wani abu ba ko kama ashirin da tara misali to kaga hayin yana na a matsayin matashi kenan tun daga wani lokacin yake karantar da suna iya rayuwarsa a gwanna ya ci more rayuwarsa jama'a Allah ya kara mashi rahama ya ci zamani ya ci zamani kuma da lafiyar shi ya mutu saboda falalar suna da aiki da ainihin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka jama'a kar ku yadda wani zindiki ya kure ku daga sunna kar ku yadda da zai wayo ya san naki duk wanda ka yana cewa a ƙibin sunna abu wani malami zindiki ya jama kowa ya uban shi Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wasta'azana ri'a'ul ibli fil baitutati kharija mina inda al-ibli hakanan makiyaya waɗanda suke kiwon raƙuma suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma za su kwana a garken raƙuman su wajen haramin mina to kaga wannan yanzu su masalih ɗinsu ne wancan masalih ne na al'umma manzo Allah ya bada izini sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yanzu maslaha ne ta tasu su kansu dan an sace su suka yi asara ko iyayen gidansu da ke ba su kiwo ko fa arkhasa lahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini an yarmu yawman nahari cewa su yi jifa ranar sallah summa yajma'u ramya yawmaini ba'ada yawmin nahari yarmunahu fi ahdihima cewa su yi wannan jifa na farko ranar sallah din na al'aqaba sannan su tafi gurra kuma su goban Allah ya kai mu ko jibi sai su dawo su yi na kwanaki biyu a lokaci daya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini al imamu Malik rahimahullah ya rawaito hadisi akan haka a cikin Muwatta da al imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah dukkanin su rawaito daga ainihin wato sahabi tabi'i abul bidah ibn asim daga baban shi asim wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala malikun maliku yace banantu annahu qala fi awwali yawmin minhuma thumma yarmuna yawman nafari yace ina tsammanin malamin mu da ba mu wannan hadisin yace su yi jifan ne fi awwali yawmin minhuma su yi jifan a farkon rana daga cikin ranakun sun mayar muna yawan nafari sannan su dawo ranar da za a tafi a bar ranar sha uku ga wata kenan sai su dawo su sake yin sauran Wakala kala ibn uyayna ibn uyayna sufyan ibn uyayna rahimahullah babban malam yace fi hadha alhadisi rakhasa lirri'a an yarmu yawman wa yad'u yawman wannan a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta ma makiyaya su jifa wata rana sannan su ɗage ɗayan jifan na wata rana fa ya juzu littaifataini bis sunnati tarkul mabiti bimina da haka waɗannan ɓangarorin guda biyu wato masu buƙatun kansu da masu yi wa musulmai wani aiki na buƙatun al'umma duka ya halasta su bar kwana amina ya zama ba su kwana amina ba wa amman amma ko da ba su kwana amina ba shi jifan fa innahum la yatrukunahu dole su jifan hatta mutumin da ke kwance bai da lafiya dole ne a yi mushi bal lahum an yi ila ilallai, sai dai ya halasta su jinkirta zuwa dare fayarmuna fihi sai su yi jifa a cikin daren walahum an jima'u ramya yawmaini fi yawmin babu laifi suna iya haɗa jifan kwanaki biyu a cikin wuni Wai za ka nan na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad rakhasa li ahli as in ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sassauta ga masu aikin shayarwa su ainihin Abbas kina walin ri'a da kuma masu aikin kiwo fil baituta ya yi musu sauƙin ba sai sun kwana amina ba famallahu malun ya khafu biya'ahu wanda ke da wata dukiya a wajen mina a cikin garin makka misali yana jin tsoron dukiya za ta lalace aw maridin ko kuma mutumin da yake aw maridun ya khafu min takhallufihi anhu yana jin tsoron yana da wani mara lafiya yana jin tsoron idan yayi jinkiri bai je gun mara lafiyan ba za a samu matsala ba wanda zai kula da shi ya sa ya bashi magani da sauransu au kana mariban ko kuma shi da kanshi ma'aikacin aikin hajji shine yake da lafiya yake da rashin lafiya la tumkinuhu albaytuta rashin lafiyan ba zai bar shi ya kwana amina ba saqatat anhu bi tanbihin nassi ala haula'i to kwana mina ya fada akan shi saboda kaida ta addararu yuzal a kawar da barna a kawar da cutarwa ga dukiyarsa ko ga mara lafiyarsa ko ga rashin lafiyarsa shi a ƙashin kansa to wannan sai ya bashi dama ba sai ya kwana amina ba sai ya je ya kwana inda zai samu ainihin wato kiyaye dukiyarsa ko ya je kwana asibiti ko ya ga likita ko ya kwana a inda zai kula da mara lafiyansa. sannan in ya samu halin dawowa sai ya dawo a lokaci guda sai ya duka jifan da suka kubuce mushi idan bai samu halin dawowa ba babu laifi ana iya wakilta wani ya masa jifan wallahu a'lam malam yace faslun ga wata gaba walam ta'ajjal sallallahu alaihi wasallama fi yawmayni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da wuri ba bai yi gaggawan fita daga mina a ainihin bayan kwanaki guda biyu ba bal ta'akhkhara shi annabi alaihi salatu wasallam yayi jinkiri ya dauki wato azima ta jinkiri bai dauki rukusa ta ainihin gaggawa ba hatta akmala ramya ayyam at-tashriq thalatha har sai da ya gama jifan kwanaki uku na kwanakin shanyan nama din wa afada yawm as-sulasa ba'da az-zuhri ila muhassabi sannan ya fita a rana ta uku bayan sallar azhar zuwa ga ainihin al-muhassab wa huwa al-abtah shine wannan magangara al-muhassab wani kwari ne da yake da magangaran ruwa inda ruwa ke taruwa kama a ce wani kududdufi ne ko wani ainihin wato madatsa ce yadda ake abin shi ne idan kana so ka bar mina bayan kwanaki biyu da zaran an yi sallah azhar a rana ta biyu kama a ce ranar hawan daushe kenan ire da muke faɗa anan sai ka je kai jifa ka kwashe kayan ka tsara gaba ka gama aikin haji kenan amma idan ka bari rana ta faɗi maka amina to wajibi ne ka jira sai gobe ka sake yin jifa sannan ka tafi to a yadda ake rayuwa a yanzu galibin mutane ko ka ce jumhurin mutane duka suna ta'ajili ne musamman saboda waɗannan wurare karo manta haya ake ba da su a yanzu da kuma su masu aikin bayar da hayan wani lokaci kuna fita ma kuka bar ainihin hemomin kuka tafi jifa kafin ku dawo da za su naɗe su za ku doko sai ka zo ka rasa ma inda kake za ka gaya zama fili gaba ɗaya da aka in ma kana so ka yi ta akhirin sai dai ka samu wurin da za ka kwana a cikin sanyi ko makamancin shi sannan kuma ana samun mutane marasa jin tsoron Allah marasa kunya wanda suke jinkiri don su yi barna don su yi barna iri daban-daban na tsafi da alaƙoƙi marasa daɗin ji ko gani musamman tsakaninsu da mata da sauransu suna tsayawa su yi kashi a wasu wurare don su naɗe su tafi da shi don yin tsafi suna tsayawa su yi bauta ta ainihin wato aljanu da maguzanci don neman duniya duk ana yin wannan don kayi ne tsayawa sai ka kau da kanka daga wannan ainihin barnar da za ka gani musamman ba za ka iya hanawa ba sannan kuma kasancewa za ka kwana ne cikin sanyi da rashin ainihin galihu sai ka tanadi abin da za ka lulluɓa da shi ka tanadi kuma abin da za ka ci domin ta akhirin ya fi amma lil asaf ba a yin shi mafi yawa yanzu ya daga cikin sunoni da aka wasa da su akwai sunoni da mutane suke wasa da su suka manta da su kamar da muke ba ainihin wato kallo a yanzu a mutane sun manta da sunna ta yin kabar kabarbari ranar sallah yana da kyau lalle lalle a rayata a tuna wa juna a ta yin kabbara wadhkurullaha fi ayyamin ma'ludat ma'lumat ambatan Allah dinnan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu walillahi alhamd ranan sallah karama za a yi ta yin shi har a je a dawo idi sallah babba fa za a yi ta yin shi har kwanaki uku nan har duka kwanakin ranar sallah da washe garin sallah da washe garin washe garin sallah da washe garin hawan daushe duka za a yi ta yin wannan kabarbari a cika gari da suna daga cikin sunna ta manzala su tsari Salama. ba ga yanzu mutane sun manta da wani. sai dai a zo na kawai a tafiyar ana ainihin wato shiririta yace wa huwa khayfu bani kinana wannan wurin da ake ce ma ko wadil muhassab shine khayfu bani kinana al shine wato wuri wanda yake a dutse da yake da magangara da ruwa yake sauka shi ake cima alkhais inda ruwa yake sauka ta dutse ya zama ruwa ya washe shi ya zama kamar wani wuri na musamman kamar wani a dan wurin zama haka ko wani dan dandali ko dakali to a wannan wurin shi ne wurin da banu kinana ƙwarai shawa kenan da hulafa'uhum suka taru suka yi taro wannan tsinannen taron da suka yi na raba zumunci da banu hashim suka ɗaura ma banu hashim dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ina abin da yake cewa takunkumin kuntatawa ko karya tattalin arziki lokacin da banu hashim suka kiyarda a wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana cewa Allah ɗaya ne sai aka ce to bari za a hada shi shi da su duka a kaurace musu ba za a auri ƴaƴansu ba ba za a auren musu ba duk wanda yake auren ƴar banu hashim ya kora ta gida kar a siya kar a siyan musu ka a siyan musu da abinci ko filin da za su yi ainihin gida ka a ba su hayan gona ka a ba su aron komai aka yanke hulɗar zumunta da su wannan yanke hulɗar zumunta ta wanzu wajen shekara uku a farkon zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka to a wannan wurin aka haɗa kai wannan bakin mutum din irin na irin na ainihin kwamitin tsaro na na abin nan na Majalisar Ɗinkin Duniya ina fata mun gane wannan duk irin su ne kwamiti ne na azalumai na Amerika da Ingila da da faransa da makamantansu to aka haɗa kai wannan tsinannen taron a wannan wajen yana daga cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu ji duk inda aka kafirci ko barna sai zai su kafa tambarin ainihin wato tambarin tauhidi da da bauta Allah kamar yadda yasa aka je aka gina masallaci a Ba'ifa inda Lata da Uzza take da aka rushe su sai aka masallaci sai zama an canza kenan zuwa abin da yake alkhairi to haka yazo ya tsaya a wannan wurin ya da zango da nuna cewa addinin Allah ya kai ya kawo a nan kuka haɗu kuka yi mitin cewa a wulaƙanta masu addinin ko toga ga masu addinin suna tsaye a nan wajen fawaje da abara fi in Bala balahu fihi ƙubbatan hunaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da sahabi ɗaya daga cikin bararrun bayinsa Abu Rafi'in ya riga ya kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rumfa a wajen wa kana ala faqalihi tawfiqan minallahi Allah azza wa jalla ya kasance duk da abu rafi din wato ainihin wato mutum ne mai nauyin jiki wanda yake an yi mamaki yadda aka yi riga kowa zuwa wajen Allah ne ba shi katar ya yi maza je wajen yi wannan aikin duna an yi amurahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da manzon Allah ya ce mashi yi sauri ka je kai ba shine kawai ya tunanin dacewar tunda manzon Allah zai yada zango a wannan wajen to bari in in kafa mashi rumfa fa sallar zuhra wal asra wal maghriba wal isha'a a nan annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallar azhar da la'asar da magariba da isha wa raqada raqadatan ya ainihin kuma kwanta ya ɗanyi wani ɗan bacci ƙanƙani sun mana haɗa ila makka sannan ya fito zuwa garin makka faɓafa wada'i lailan sahara ya yi ɗawafi ainihin wato ɗawafi na bankwana lailan cikin dare saharan yana mai ganin hasken wata don karin manta yanzu wannan daren daren nawa ga wata kenan daren sha biyar ko sha hudu ga wata daren sha hudu ga wata ina fata mun gani da haka farin wata ya yi haske walam yarmul fi hadha tawafi bai yi sassarfa a wannan tawafin ba wa akhbaratu safiya annaha ha'id safiya ta bashi labarin cewa jinin haila ya zo mata fa sai ce da ita a Habisa hiya to za ta tsare mu kenan za mu ta jiran ta kenan sai ta gama jininta na al'ada ta yi dawafi sannan mu tafi fa qalu lahu sai aka ce innaha qad afabat ai ta riga ta yi dawaful ifaba qala sai ce faltan idan to ta shirya kawai a tafi ma'ana shi tawaful wada'i ba wajibi ne da sai an jira ta yi tsarki ta yi shi ba inda ta yi ifaba, inda ba ta yi ifaba ba ne to sai an jira ta mu kiyaye wannan dole a jira ta ta yi tawaful ifada rukuni ne a cikin rukunin aikin hajji wannan yana nuna ashe akwai halastin jinkirta tawaful ifada dan haya kawo wannan lokacin shi sa manzo Allah ya wannan tambayar kamar da kuma wannan hadisin na nuni zuwa ga abinda ibnu qayyim ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah azhar sai yayi jifa ku duba anan sallah azhar din ma bai yi ta ba sai da je masaukin shi a ainihin wadil muhassab wanda kuma jifan shine abinda da yayi bayan zawali ranar 13 ga wata sai ya tafi sai da ya je ya zango guda ya da zango sannan ya sallah azhar da la'asar da magariba da isha duk anan yayi su ina fata mun gane wannan malai ya ci gaba da cewa wa ragibat ilaihi aisha tilka laila an yu'miraha umratan mufrada sannan aisha ta nuna kwadayinta a wannan rana a wannan dare cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata dama ta yace umara umara mufrida umara kadai mufrada wa akhbaraha sai ba ta fa sai ba ta labari anna tawafaha bil baiti wa bisafa safa wal marwa qad ajza'a an hajjiha wa umratiha ya ba ta labarin cewa ai tawafin da ta yi na ɗakin Allah da abin da ta yi na ɗawafi a safa da marwa a ainihin ifada kenan wannan ya walatar da ita daga aikin hajjinta da umarata fa'abat ta ƙi illa an ta'atamira umratan mufrada cewa ita dai dan Allah ya bata izini ta yi umara da fa amara akhaha abdurrahman an yu'miraha min at-tan'im sai annabi alayhi salatu wasalam ya baiwa dan uwanta abdurrahman dama dan ya taya ta ta yi umara daga tan'im kamar da muka ji a baya ta tsayiban liqalbiha dan ta ji daɗi a ranta dan su mata ba a son suna jin kunci da wahala ba a son suna shan wahalar duniya manzo Allah sallallahu ya daga cikin mutanen da suka fi koyi mata alkhairi sai ya bata dama ta je ta yi fa faragat min umratiha laylan ta gama umara din cikin dare thumma wafatil muhassaba ma akhiha sanan ta ta riski wato tawagasu a wannan wuri a ainihin khaifu kinana tare da dan uwanta abdurrahman fa ya fi jofin layli suka dawo cikin tsakan dare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da su faragtuma kun gama qalat tace na'am mun gama fanada bir rahil fi ashabihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi cewa to a tashi a tafi shikenan za a kama hanyar gida fartahalan nas duk mutane suka tashi suka daura siddin ababan hawan su a kama hanya thumma tafa bil baiti sannan yaje je akayi dawafi qabla salati subhi ya dawafi kafin asuba tayi yi dawaful wada'i din kenan hadha lafzul bukhari wannan shine lafazin al-imamu abu abdullah al-bukhari sai malam yace fa in qila in aka ce kaifa tajma'una baina hadha ya za ku ku iya hada wannan nassi wa baina hadithil aswad anha da tsakanin hadisin al-aswad dan yazid da ya ruwaito daga ita aisha allazi fi sahihi aidan wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim har ila yau qalat tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa lam nara illa al-hajj mun fita tare da manzon Allah babu abin da muke nufi sai aikin haji fa zakaratul haditha ta ambaci dogon hadisin wa fihi a ciki tace falamma kanat lailatul hasaba yayin da akai wannan daren hasaba dan daren da aka kwana a muhassab din nan qultu sai nace ya rasulullah yarji'un nasu bi hajjatin wa umra duka mutane za su koma gida da aikin hajji cikakke da umara cikakkiya wa arji'u ana bi hajja ni ko zan koma da aikin hajji ne kadai Ƙala sai ce awa ma kunti tsofti layali na makka ice ba kin yi ɗawafi a dararran da muka zo makka ba Ƙala ta la tace a a ni kan ban yi ba kamanta ina jini Ƙala sai ce da ita fazhabi ma akhihi min ila tan'im fazhabi ma a akhiki ila tan'im tafi tare da dan uwanki ku tafi tan'im fa ahilli bi umratin ki zai ki dauko harama umara thumma mau'iduki makana kaza wa kaza ki je ki dauko harama umara daga tan'im idan kin gama mu haɗu da ke a wuri kaza wato ki tarar da mu a wuri kaza qalat aisha sai aisha take cewa radiyallahu anha falaki ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya gamu da ni wa huwa mus'idun min ka'aba yana yu hawa yayo hawa daga ka'aba wa ana muhbidatun alaiha ni kuma ina gangarawa domin yadda garin yake har yanzu eh, da wannan sura za ga ka'aban tana cikin wani kwarmi ne haka da wanda ke fita daga ka'aba zai fito ne ya kama hawa min makka ko eh min makka yana yana yana yana hawa daga makka makka tana cikin kwari ne gaba daya to yana yin hawa fitowa daga garin makka kenan wa ana ni kuwa muhbitatun alaiha ina gangarawa gangara cikin makka au ana ko kuma ta ce ni ɗin ni aisha musaidatun ina yo hawan wa huwa munhabitun shi kuma yana yin gangara ha daga makka fa fi hadha hadith kaga a cikin wannan riwaya annahuma ya fi tariq cewa sun gamu ne akan hanya wa fil ula waccan kuwa annahun tazaraha fi manzili mun ji cewa ya jira ta ne a masaukin shi falamma ja'at da ta iso ta same shi a masaukin nada bir rahil fi ashabihi sai kira sahabbai akan azo a tafi thumma fihi ishkalun akhar sannan akwai wani rikicin daban wa huwa qauluha da tace laqiyani wa huwa mus'idun min makka wa ana munhabitatun alaiha ya gamu da ni ina fitowa akan hawan makka yana fitowa hawan makka ni kuma ina yin gangara wa ana munhabitatun alaiha ni kuma ina yin gangara zuwa cikin makka awul aks ko kuma ta ce shine yake yin gangara ni kuma ina yin hawa kaga wannan ma wani iskali ne a zahiri fa in kana al in ya zanna farkon ne cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hawa ita kuma tana yin gangara fa yakunu qad laqiyaha mus'idan minha sai zan kenan ya gamu da ita raji'an ila madina ya fito ya kama hanyar madina kenan wahiya ita kuma munhabitatun alaiha za ta ainihin wato shiga makka tana gangara wa hadha yunafi intizaruhu laha bil muhassab wannan yana cin karo da jiranta da aka ce yana yi a wadil muhassab to kaji ya kawo wani iskali wanda zai tattauna akan shi insha Allah a karatu na gaba amma saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu halin karanta magana bakar mu gintse ta za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh